a jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mobile tutorial yau ina so zan yi muku bayani akan yadda za ku yi wasu da lokuta da yawa mutane sukan yi canjin waya ko kuma wayar taɓata idan suka zo suka sake saka whatsapp a wayar sai su ga babu chatting ɗinsu na baya da a can baya automatic abin yake dawowa to amma yanzu sai ka saita kayanka da kanka ta kan google ɗinka to yau ina so zan nuna muku yadda za ku yi ku saita wannan backup ɗin wanda zai ke dawo muku da chatin ɗinku na whatsapp ko da kun rasa wayar ko kun goge whatsapp ɗin kun sake sawa saboda wani dalili um, da farko abin da za ku yi sai ku je whatsapp idan ka shiga whatsapp ɗinka sai ka taɓa ɗiga ɗigo guda uku nan sai ka tafi setting sai ka zo chatin idan ka shiga chat ga chat backup idan ka taba shi a sama ga google drive a ƙasa kuma ga backup google drive to ƙasa kuma ga account account ɗin nan shine zaka saka email ɗinka da yake akan wayarka kaga kenan ya zama dole sai mutum yana da email to daga nan kuma musamman ma da yanzu kamar masu wayar android kusan kowa yana da email don baka da email da wani application mafi yawanci sai dai a tura maka um, za ka je google drive a nan ne za ka seta inda za ka yi backup ɗinka akwai never akwai only one itab backup sannan akwai daily akwai weekly akwai monthly so gaskiya uh, ni ina ganin daily ya fi saboda idan ka yi amfani da wayarka daga lokacin zuwa dare zai maka backup ɗinsa sannan ba za ka yi message sosai ba amma idan wikili ne kafin week ɗin ya zama akwai wata damuwa ko ta lalace ko kafin watan ya akwai damuwa wancan kuma ne ba sai kai ne za ka yi shi ah, baka bukatar backup ɗin kenan shi kuma wannan only when i tap back up shi gaskiya kamar idan mutum ya ci zai rika yi a lokacin uzuri zai hana shi da kansa so wannan ne da ka saita wannan kawai shi kenan ka gama sai ka taba gurin da aka rubuta back up idan ka taba za ka jira shi ka jira shi ya gama ƙirga za 100 za ka yi loading ya kai gurin yanzu ya kai 100 daga nan ne zai fara yin backup din gashi nan abin ya fara dan garawa haka yana tafiya yawwa gashi nan shi ma ya fara tafiya ya kai 49 defense na daɗe da kai baka backup ba idan ka daɗe baka backup ba akwai lokacin da na daɗe bin backup ba na backup akalla 1.7 gig backup dina so ya danganta da idan ka daɗe baka ba za a ga ba zai da sauri ba yanzu kaga kwata-kwata backup din 82 mb ne amma akwai ranar da na yi backup da yake na daɗe ban yi ba sai da na ɗauki 1.7 gig size ɗin backup ɗin yawa to da kajira yana wannan tafiyar shi ma yana ka 100 sha Allahu ya gama baka da matsalar cacin ɗinka zai maka backup na iya wannan time ɗin shi ma ya gama to wannan ita ce hanyar da za ka bi ka dawo da chatting ɗinka